Wada muru allahu subhanahu wa ta'ala maga agano kahu faren jama'a ya rabbi arno kahu faren jama'a ya rabbi arna faren kamne ke sabatin di o nonya to kanoi da abatenga asunna ke nonya de mandanonga na ko ha jama'a alqiyaman ko tanga ya rabbi Wada muru allah maga allah gano famundi o dinanga arno jidi tuwaxuhu mun naxante tuwaxuhu barkante kebe mbe goo hana duna adu gara. allahumma amin omare mu darul qur'an wal hadith ndaxan kamma wo daxa susukohumanten kuni islamaxun kuñindenga wo daxa sukohumanten xanta timmare maxun xantandenga wo da muru allah maxa allah gana xeriña wo daxadangani allah gano kisno tanga wo duna bange yi, allahumma amin omare mu lenki alhamisan kuwatake sun kaso xasontanpille faarelli e madina uji nonɗo kamon nagati ɗo tanji kendo sina segundi wala menñi o wala ha laken kam ma owa morno allah maga kasoke allah gana timme nondi oɗagani allah gano bacu laga nogondi aga allah gana yoɗagani jurguyampaye kasoyi allah gano o kannen en barindi bakka jahannaba yimɓenga allahumma amin omaremu o tare hamantoku o ñoga sehe Fare sallallahu alaihi wa sallam e annabi ñimmaxu ke a kinayi moxo ɓen ɓe oɗa ke ŋari dome fare nga kam kan go sallallahu alayhi wa sallam kan ŋaxa tini a kini farenga kan kama o da kun ari o taxi o da ngari fare sallallahu alaihi wa sallam o taxi hamantundi biran bilambe allah gada nyamari ti ana hirinde ñakkati allah dinanga agara joppa mogoɓe mbe oɗa ngari nanti ala joppa mukke ñadi wa ke mukkeɓe mbe gani ala joppa imme kadunko kuwayi aɗo me kana hoto min jankotoɓe minu maka o abubakar siddiqi mogo radiyallahu anhu aɗo ayimme tereɓe mbenu ayaxen giya nanti herin soroñani ku jike wa kudi nga duku batenga. anya kunni kunya dangani oda ngari ka bakar siddiqi gada nagani sitiye be do durugote be mbe dabari anyan paden na loddina kidina faren de ma sallallahu alaihi wa sallam nan siro faren battenga allah dina kiktiyani ndendi wa batteni na sirgare kita wala kumpo gabe togon koni gili sahaba horo horo be benu e igada kanan kawo kita dina kan nogondi abakar siddiqi ga ya sabu ani ron islam ko nogondi wala ko nanti ken sabu ni awakali me jukusire ni aro aro soro na ganga nyaga li mo bembe alaga soro marana mo bembe wasere bembe gani ata galle magul suru aro ay mega suru kati soro mo bembe kenya sabu ya gata ko no kusu soro nga batenga aga sere mi nga batenga ala dina ko ya hoge be ala dina no gondi onyo ganga ni keballe sere bi menu garu dina ke no gondi ora kan kati ko gabe yemblenga sero hanu bembe garo dina ke no gondi ken palloɗan ari fare sallallahu alaihi wa sallam aru kun suru sorogani allah batta mogoɓen ɓe egani salle dabarno mogoɓen ɓe on yoga sege salle kamma salle ke ken ne dambe kene farndan sallun kara mari hananna yon yonkañi salle yogo ken ne kan salle yose sege kun kamma o taxe hamantendi mogaɗin ani kinye brande allah ga nya mari nan ci sa zaki anan bugu kureyenga ana allah dinan bangande kureyen kamma onyo ga sigi yare ay keɓeɓe a kuni arna togo haklundi oga arna keɓeɓe koni a kon mogo siri arna ke ñanke dangani a faami arna ke ñankeda a kun suka homanten dangani arna golle kina golle hala suntenga no man homanten na hata iduna la hala na musuño dangani arjannayi allahumma amin omaremu e mbiranɓe silaminunga katin na nya kati naña na dantantoyi jamai jamayi mumununga nya jamai. jamaki men be iga me demana allanpi ɲa kanma jamaki men be ka kahu i kanu i kahu hanne ŋa ɲa allanpi ke ayi kumi wani mai dina ke a sabu da ngani biran be kun nya dantan tuni gara haƙe baga ilaga sikiti e dina ke kureyin kanma ilayi kiten ni mai dina ke na uti kunkun kanma biran be jamaki ga nya kempa pa kei haƙe be ilaga sikiti kote wakati nga ni kitenkini me na me dema gedi fu men da tokola me ni igara ken hakke baga brambe allah subhanahu wa ta'ala faare nyamali na tilli hindi dina ke anan buguta isella nga ana ko makka de ben nogondi ana ko kore en ana allah dina nga ana kiyandi allah komunga kembe hayke ko hana hana bembe yanka ken kibarendi kenya aya yugo ayi allah gasi qur'an nogondi وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين كم لنا التي فارن نغني صلى الله عليه وسلم أما رنتنتو أني ميكا دنكوارا قبل دنكوارا سرتنتو كن غنغو kendi gongonde anna joppa gila ñimme sorokuwayi hananna a ñimme marentintuku ka nogondi anna kumpula gongo ke ansigi dawa gume serebe mbe ga handini allah dinanga anta fara ta nyi meka ka dun gondo de ana nyanke nduru ko sente nyani kati dina soronga an Allah kallen ko nila ngani yo ganyi meka ka dun ko ku kunta ho kitanke ngami ana ka tirni mi sella nyai kenta kawa da'wa gumi maga kenta kawa tuwana maga an ana nya mugo suli an na ci go muru an ka dun ko ku yanyi mesere tintuko Allah ga Allah kallen kinyandiniya timmogo ado mogo tanai kenganya ani aya hana bembe ga yanka ko hana mi minu ga yanka nya na ta ana jopa i me marentintunga i me i muwa ke kundu yanka sora di sura ke nan ti sura tu shu'ara shu'ara asine e shu'ara sora ayanka ke a ke sura na ke aya na ke sora no gondi o kana ke sura hayi kati ke aya ga yankana ana da kisanya gaben ko ke aya kane kun kon wa wani nabillahi musa alayhi salatu wassalam a qissanga nabillahi musa annabi ñin magunga kini musa yi mogo ɓen be e koteye ɓen be a kite kendi aɗo firauna gara mettanpinni mogo ɓe misra deɓen nogondi firauna gara yangan katan damben sutu kattayi maga kortondanon ɗo deɓe n kortondano horon su killi nantinalli na musa garandi piyo su jondi ken tampiyo ko warebe musa da kita alla da ken su ko humanten ko joparunga manabillahi musa ga urnu adi soro kena ni bani israilan ko nga nambogo misala deben nanti ya here gono iwa telle duna no kutana iwa telle alla batu no nga iga telle fiye jilla kenga wa kenga nyi magalla samenga fir'auna adi ya tau adi gadanganun ga bugu nan daga ajje ke tukillendi tembrenga irami kenga. allah gara musa kisi mogoɓe mbekkendi na firauna yolendi jinkedi tembrenga be sukomanten jondi a allah ken sukomanten ko kesora jeparu nga hanana. ke i kisa ke musa da firauna kisa ke ada allah da ko gele gele annabi ñimmagon joparu mahinga tellen ware noguɓen be kisa ke no na Allah su komante in ko ni ma Allah ga tele Musa dema Fir'auna kamma ada kin su komante go kisa ke no gondi na kisa ke kunna bangandi sura ke no gondi na awala wala mugo siri ah kembe haide ana ta na kempayi manni Allah ga duma kin kisa hulakonni kempalle na le ako fare na ngani nanti buguti Allah dinanga anna wala kure kamma idan ga na kin fayi an ga tunu nanti Allah da ke nu koni na same ke kane na koyi Allah farenga adi ka palle mo biran a a di nyamari nanti na Allah dina ke da kure kamma ina tun nanti kebe mbe nabi nabillahi Musa kita Allah dina ke killindi gili suronga da garandi na toro na yonkilla karanga na la samandi mega bagani debe nogondi biran a agada allah dinan kure in kamma kendi faren kadi sahaba na tun nanti awa ken meani kakkani bari dina kini baane sene ɓe ndati sikkita iya tora koni kitan ta kitanta hunci na bari ada annabi kitan nan same faren kane ko nabillahi musa alaihi salam kendi ganatu kendi gin hinjo parunga nanti kotiyenga kane kotiyenga rinda battenga fo nabillahi musa a soro ya toro mɔgɔ bɛ min na garandi mɔgɔ bɛ bɛ ke mɛ wi ka kani an kana hayi kara tana sora ke nɔgɔn di allah da a bangandi sere bɛ bɛ ka da annabi ɲimu garandi kun fi lagari ŋa ɲa mɔgɔ bɛ allah da ken ko fo nabillahi nuha soro alayhi salam igara nuha garandi ihi lagari kan mɔgɔ allah di ni kan mɔgɔ nabillahi hudu adiganko nabillahi hudu soro adiganko biran be ga nabillahi hudu igada garandi ihillagari kammogo alla ken kon sora ke nogoni samudiganko nabillahi salihi soro biran be ga nabillahi salihi garandi na ñogollen men ga nata ñimen kutu na nabillahi salihi garandi na toro ken pillagari kammo ikun kamago ikun yimi kammo allah alla ken ko nabillahi ibrahima soro alla ke ka koni sura ke daga nandaga ma ittin karape dunko Shu'aib suronga shuaibu mi wa itin itti ni kun karegara nabillahi shuaibu garandi ahillegari kammogo alla ku tin koni ko ka man ni kan ga muminin natu Allah ku musulun natu nandi tongunne hike arawa kotono awa same ngari ni wa koten ni yonka inatu nanti lagarimogo siren kuwani agana koto koto to lato to anyana allan kannanu nya dangani ina tuga allan ta ikku musrulla walla feu hali gana tampi ina nan nanti garanto ku kanne wakati yani awanyemene kukundu sembe ke be ganyu kudi igara alla ko musuru ku toro mo wembe na allah anda mi ku toro mo wembe yo shi ko humante ihi kan lari Kin kingana yata igana ketu iwa tunu kenne nanti kemna iha wale kebe mbei hike ne kemo wai tora ngari ko kuga tore mo bembe wa ini garandinia ko gara na gimpano garani mo bembe wa isiki kania ko ga sigi ho wanan kanu mo bembe yonka karabanen kawna ken ka hayi yana hilla garnu ko kallenga ko ho ga sigi alla annabi men kane ti yadan ta hundo garanta hunga kinga algariyan kamma wa tongu lagari nankini nga alla lagari ikumusurukwa demana kama. kamma kengana tui farendi sohaba numara, gelihike jo farunga ina iru mugontu kebembe kitta ina katnan sabari akama. kenga jopi mbe fare sallallahu alaihi sallam, alla gada aya nyankandi akama. nanti ana hirinde kati alla dinanga ana ajoppa ime marintintunga kinga fare farenga sallallahu alaihi wasallam adaga imme qabla dungonga de kun ani bani hashimi gankonga adi kri kebrenga menye isu ko da meni wa asuri ko isu su ko da meni igari ni wati be bani abd manafi suro bani muttalib suro kun ka yonu lidi batenga kemesran bakke bela meni ke kota yi menyi hana hana nga iwa ni akinye tan nagate aru yugu karagiya zai minu gari faren tulum da ke jawo ke kuwata yi akinye tan yugu karagiya kun suni faren yi min kabla dungo kuwa yi tangani bani hashimi aru bani bani muttalib bin abdumanafi sori minu waru nan kahiya nga ila menyi kando menyi bere mi jamake suwa taru kenda ni abu lahabi allah khonneke faren khonne sallallahu alaihi wa sallam ke abu lahabi akenyi jama kedi shuga ta wuta ni a kan pula da sihin mutu a a kan da sihin mutu a hula sehe farin farenga sehene sere embe ga daga kili agan sigi a hulan sehe hananna yonka ayi aken da digemen batin a hula da sihin mutu a hulan sehe ate sehen nogondi ti aha muhammadu an dokari awa an ga kube min kuma min lenki kotake kusunan gunu ne kunan pabanu ai wa kuni an ampa watu nunda ampa wa holollo munyani an angadi ka huma mai lenki be suran ke nyaki ngen jabi awa lemina ko ki annake laqi wara ma tanga lemen diga me kunna lenki anna diga saban te ko da ngani kamre abul habi ga se hen mutu no ko yembe akenda diga men jonko yalla faare nyi hananna awa ta tada ngani awa kuni an fa watu nunya yi kuni an ampa watu nullo munyani ampa wa an fa wa holollo munyani kui qabla kengara suka huma mai lenki wala ranar kene ya jabi awa an na digansire ko da ngani lemina ko ke lemna diga mu ko na kulla ta wara anna digan saba ta ko da ngani ko kuma be muku wa na tu nanti andan kusoro ampa ka dun koku arabun su suga nakka huma mei isuka huma ten sembella ta ku semben baka mogo sudi ikun kabila ke ana arabun suka huma ta anta sikikun kane ikuni sembe khora gumunye ikuni qabla khora a ando ko no ko huma me wa ike bi haga sehe ike abu lahabi awa anna tunan tike abu lahabi yani sirebe sirebe me kan kawa na diga men don laga nan ke laga tan kitten kai kembrenga a an ki ne rohi an ne rono hidi awa Sire hanabi kan kawa nan kitten laga ken nan kawa nan yike abu lahabi yayi wa an fa ban ka kadungo ku kawan sana ana rono hisuli ko an kawa yan kitela yan tigiti inan dan kilun ko yimi embrenga o ko an kawa kenga sai sun taba nanya a garkin kitenti laga na nan ko toki awa aga nani o garan tutu mo kire me makka no woni gran sare an koro ku ama yere su garan tutu kire mbi kenga jikusire no ton ko ngenga an to wafen ko ni kama awa eh anna tunanti ke qabla biha ku qabla ke o waɗan pallere o wandemana hin sukko humantendi o wandemana hin sukko humantendi wa hohoxa killen negani wa ken nondina dangani wa sere suranta kitini wa kenankenga geni araben kabila nundi nandira wo hoyenankenga a kenni kenga an gana togo o gara ntutu keben an ga togo ken kanma a ah, kenya neni an ken kanma wa kenya neni kabilan ka kanma anna du lahiyandi anno ko lahiyandi kenga nanya okura wasikira mbatenga kembele ho so so ndakinanga arabu kula kenta di menso so so ndakinanga yon kanga mu meme cross ya ampindi kenya nan diga musa ge muginanga o saga muku juwe tan saga diga mu nyonun koni kuni diga mburunga de wasire suma demu ken diga me utukati me qablanga agama yan kenyai sirin nan sigi ni me qabila lakatu nan ci aga ko minu batta bati ho heti al bati hon takawa haklan te golle heti na qabila lakatu sere suma dum kimme dabarni o gara mugo nan tan sai kun ko ni soron dangani aga ne ga kun ko ni soron dangani gilisa kun peti digan julu de anga dan kisene ko minu batta mununu kudo bolnuku didi kudo solluku an to kunya battenga yo hanke nan sigi nan tukundo bati en takawa amadun sire sunga sai sire mbega bugi ni me qabla munum ba un sapute ni me qabla ke bolnu na kunya lakatu agama yanke nyai فما ahadan أحدا ala bani بني bi sharrin mimma ji'ta bi ike abu lahab madam sire sun Allah sire be bere bone ga tulangi me qabla ngan nan kutan ke muhammadu ke be sai ke me konni sire sun madam ke konni ka fi soron ke nganya kudem wa koni faren ken kuru sallallahu alaihi wa sallam akendi falen tirin kan dai tani kege ni khaluku suko aga da mi kara kun ko faren ma sallallahu alaihi wa sallam wa aga duta ka faren ma daga ka ko ni ken taqidi ken taqike le gari nyame kunu batun batu nyame kunu nyi faren ken maka sehe sallallahu alaihi wa sallam be su san keti abu lahabi diga mu ko ai faren ken maka koko ken taqike nyame kundunga ken palle faren nyi le hare ngalli a khali ale kirta hilandinga isu ko humanten da meni igala meni kemisa faren farin da sihin mutu sallallahu alaihi wa sallam ari faren sihin di ati alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah kem palle farenti inna raida la yukazzibu ahlahu والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها, وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا هو اللي فارين دي فارنتي ala tiga nanti wa alla tigana tige su ko mantin daga kin Allah da ngani wa iwa deme muri a ake Allah maka kumen ko wannan sembe ake Allah ina deme muru maka Allah na kume de mana wa iwi jikin sarandin Allah kama Allah wa kume su baka san kai siren be jikin mun sarandin Allah kama nan sembe Allah yi Allah wa ikume su baka san kai wa sirene nanti batikamane suntanonga agantati allah batikamane suntanonga agankawa batin tongu ñimme maga agantati allah bane ake allah ni nga ho wa howa suntakawa batin nan kafaki allah ken pallati isoro nangani inna ra'ida anna tu kewe mbega degene kani kili hayana ra'id kili hayana hayana nta gare konni soro nangani abilan ga chaka ke bembe nan dangan daga ne hayo da nan da killen payo da ngani arra'id ni arabin kanen di gupun ta gano ko naga nanuku ko kubi no gupunga ne amula na gupun girna na ta no kutana iwasile wo ne kinga tele kane anaga cross ndenya din sogla sila na min nayi kan no kunne soken silen ni konkula sila na min nayi aro sirra ga tele ta gano nga akin plan tele yala ana sagen nan likin nan ku gara gupin da gupin gurja adi na rigam kila tikan da kharit kin ku hulane kun daga yankan doruma kin be gatin le kana ga sagen nan likin to on ra'id anan gaba sai qabla ga kin bi walla kin ga da mi su kila ga in ta da gare ko faran fa kin kira kin no kunne nanti kilidu hayana kin be gatin le qabla to walla killen fayi qabla kin ta gare ko na qabla nan ande wa ai misru ko anti jambana anti kada yanka dor so kinga to so kinta no nga jinga no to jinta no nga anta kinda barne few wa ikira kuna ti allah allah ke bembe gani bane hilandi kan takka hinai ikene allah ke hare ni allah ni kina hare ka katta ka kunga kere kere yare maga imi qabla dunko inta ngale ko naga ngande kende allah di kina hare ni ya ke hare nga ni annabi ni nga katti aga kunga kere kere yare maga وعدينا في هاري كات ناسرين سوغي لوغي ياري مغا كين بيسو هاري ني هل لدي خي كات بيسو كومانتي ني كين لوغي ياري مغا يوغا خير غري سكاتي اغاكم بغني مصرون وإلا كنت ألاي أغاسو كومانتي كان لخوا غا خنقل مغبي أنا سيغي تسكان أنتي خنقل أن سوغن تنغان تنغان خنقل مغبي بي كم مغوغا نغا كالا سكان تكين غادي وأغاسو ولي كلم فالي ko aga wulini waawet mogo ɓe mbe tonkon palle aga gillaka fenkon ni mogo ɓe mbe wato wa fiyene agana karawa gillaka kallen halle ke mogodi wa korosi ndenga noga allah warina ka sukko humanten korosi te aga gollenga angala golli bucinedo wari golli kode gawari allah warana segesege a sukko humantenga ken kota ngarini wa segesege ndenga nanya hikini hillu banayede arjanna nanonga abada abada abada arjanna allah gannu warjakalina kenga allah gannu takilina kenga ado ba imbe abada bada imbe anna ga nutu sibaka kyan kai kembere sere imbe na tunanti arjanna wi kane be wi kane an an gollun ni an an kawana kai imbe dabari bari ne kana do gollu ko batenga arjanna jahanna ba ke akitenci gollu ko kenga na ni an an gollu ni amma ga na gollu sibe nondo ngani geri fare ga ce kunu ko tanni abu talib hula sihin mutu bari ta hamanteke abu lahabi an hula da sihin mutu kat fare ga tare be su sama kenu kunna abu talibi kada ka sama sihinga kinga ni faran pa tuni ke imei abu talibi akan pula sihin mutu ali haba ala sihin mutu ah ati ma ahabba ilaina muawanatuk ko hunta ne ko dinan tangin de mandin yo ko hunta ne ko dinan tangin de mandin ke ni sirenga anyi mere me anna tiengali e an ma ken ne mana ko ade mana ken ho hunta do gura dinan tangin de mandin wa ho ga gantel no adunan ta an ga nan dun kullahu ko dan ani no wara kille ona an no dun tira ga an diga an shi kunna kun baka tin no wande wa ho gantel mo kuda dunan ta ona se ko an diga menga ne be shi sunna ni tun kun ngana nyai na sunna tan tun mun ngunde nyai yambilen oku hulan ka wannan sun ke nan tan tun mun ngunde nyai ga be su ga seda da tike nga hulan ka wannan se da tike nga awa ku kun ni le no hayi tawon le kitare kiri kusna ni me qablan so nyen an kunan paba re mune kunan kuna re mune kunan yimme kabla nunye kisma kala meni lenki na le an anya tirinka ike be haka si he ike ni bane ayi gelike jama di ini ke ke jama yugo ayde ne ke jama sumba na anke kibare ndi yonka ala rawanyana ike aga jo ko kan kanna ke be mega magana ko kutunga ken nangani ka ke be ko. an killen wutan nan dangi dan killen batenga an ga nyamar tiki ben bai dangi tan killen ga an nan gollen da bari ina ci Allah yi kina Abu Talib diga menga mo ga dan korosi mo ga banyan dan ni barta do an dan konnun naga kembrenga waqtu suko mantenga yonka ike Abu Talib me baneke ipi don gige wani madunye nan tika yi baki ha baki len kamma i ba yake be kamma ikisma kille ke tika ke ngalla a ikon ke kuma dokin ale duk wani kin ta ruwan dina kedi yon kai wan de mana sai wannan take nan ga yo kan nan cikin meke lai haba kin lengan lai nan take daban kin anya abu lahabi e atima ko kiya hai ho burenga boneke mi hai kiya yi kiya hai lebu ngauda ngani aga da diga mutrinka aga diga mi minu kona aga trinka e wa kiya hai ho burenga e wa kiya ne lebu ngauda abu haka sun da ti suron da ngani e wango me kon na gala ngani ala ka siga aga in siga suron na aga men sigi a na kabar a na kitan daga aga na sagande i halle a yi min sigi aga na gajare a me mai me a aga min sigi na gaja kati katti wande na gaja aga to arabu ngeta ke to kono ala ngeta men takko ni no kusiga to kono arabu gaja na yo kati ga a aga me hulunan gaja kenan posunta kemrenga kusere tana kana kasama ka jangenga kenganya abu talib ti wallahi lanamna'uhu ma baqina onta gadanga de onta gadanga wa uwa yana da demanda mandanai uwa kabana wasurun kabanai ma dama yunkin godi sai sun ga ciwa kininai moga si yaro kin kamanen naga moga yara ngan demanda nai ikon ne su ko manten kama ma dama yunkin godi wa unta la walla de kenganya abu talib la kisigira kote utu ke ko ta yigiri ko ta hananga na fare nga na fare ngutu eh, na fare na garanti ni fare na ntia fare ndi mana na hakla ta ni nga danga ni na kungwa ni yokoma ti waru ndi akede yima ti waru na dinandi yonka indala wala sire kada ngani sire so anda kinyenai ni kuntoko geri fare sallallahu alaihi wasallam agada ke kunu kita kidugan kancuru kita kisigira kote kita abu talib maga nanti iwi ni iwi demana igajani ke nogondi a ke nya fare sallallahu alaihi wasallam ada killen mutu harsa dina kira ga baka kure nga mogo embe aje pe kan nogo nya dike mogo lika dungo na kun huma me ke na fare pam me keta iwa baka yatile safa gilen wati le makan ke su gangu nga safa gilen kama makan ke na meni ina allah xallen kiñandiya bari kadun ko ada garanti kita kan onu humbe menu ga sikida batenga har sere ndati wa gilla batenga kadun kon kunda hiji wonda hiki ha mwananna kem palle ane keta bukati makan ko nga sofa giden kamma ada gangu nden de warno nga kemre nga nanti besu ko man tan nalli ha junga ken gangu nden nogon ada logo nden dabali kem palle na khale khale nden dabali logo nden dabali kem palle ada khale khale nden dabali awarna anda khalen ken besu ko man kendi alen halen sigindi ele kumbane insha Allah wana ngari fare nga baka nan daga sofa gidan kamma agana daga adini mani koni adini makan ko mbagali kamugo ko do ko na menyi ne makadu makadun ko makan ko ndi adini mani ko alagarni kamugo kenna ya kumana khallenga ke me koni ni arna soba bayi na barnya ngira ku ko matin ngani kato ga kitab na kenya bangira ku ko matin ngani Allah ga no famu ndo dinanga kaso ki Allah ga nati men ndo ngani wakati tammulagare nga ke awaje ke hay tammulagare ju pante nga ngani uruki wa muralla ma ke tammulagare Allah ganna batin nu ngana ngana wandi faare ni sallallahu alaihi wa sallam gina ganen sitini mugo siri ke tammulagare ganaro anyi la no baka ya garunga awa ikore mulin ni ga sallini faare sallallahu alaihi wa sallam ka fi Allah batinga foru ko Allah batinga no ganen siti wana muralla ma Allah ganna kasuke timenyo na ngante feriya e golle ngaje pe ngote dede Allah ganin kote ni ya dallagan da warku surun ngani gani ta rasu ko mantan dangana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ahanyanyi zai da turai